Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha. Marabanmu da sake saduwa a wannan filin kasuwanci da tattalin arziki. Salu Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. To har yanzu Muna tare da bakon namu Alhaji Nasiru Abubakar Abdullahi, shugaban kamfanin Amira, kamfanin da ke sarrafa ashana a birnin Abuja. Gaye da suka ci gaba da firarsu da wakiliyarmu Madina Dauda. To, ina kuke samun shi kan shi wannan ɗan bakin abin da ake amfani da shi a ƙyatta ashana ta wuta? To, shi sauran kayayyakin da muke amfani da su muke abin nan ɗin ashana, yawanci a gaskiya siyowa muke daga kasar waje amma akwai wasu kalilan daga cikin wasu abin da muke sarrafawa na yin ashana da muke siya a nan gida najeriya kamar akwai karo muna siya a nan akwai starch na rogo muna siya a nan to banda wa'annan sauran gaskiya duk shigo da su muke yi hatta takardar da muke yin fanko siyauta muke daga kasar waje to ma'aikatanka da kake da su a ina ne ka kai su suka yi kwas ɗin yin wannan a shanan to a lokacin da za mu kafa wannan kamfani wato ɗaya daga cikin tsarin da muka yi shine mu je kamfanin da shine na ashana shi kadai a najeriya da yake ibadan mai kokari mu samo wasu kwararrun ma'aikatan wanda za su yi su aiki da mu sai kuma muka kawo su 'yan china wanda suka zo suka koya wa ma'aikatanmu da na ibadan din da kuma nan najeriya wanda muka ɗauka sababbi ba wani waje da muka kai su a nan suka fara koyan aiki a nan kuma suke aiki a nan suka san yadda za su sarrafa mashina na yin ashana kowannen su da yawanci duk yara ne muka ɗauka wasu sun gama makaranta wasu suna aiki a wasu wurare amma duk a nan suka koya abin mamaki kamfanoni a najeriya da yawa sun durkushe to yaya aka yi naka kamfanin bai durkushe ba yake ci gaba da aiki alhamdulillah hajiya wato gaskiyar magana kamfani kamfanoni a najeriya dole su durkushe ba kuma wani dalili ba ne mai zurfi na farko dai kin ga harkar wutan nan tana ɗaya daga cikin duk wani wanda yake sarrafa wani abu kai ko fiwa wuta yake yi ko walda yake yi ko harkar kafinta yake yi wuta matsala ce babba akwai abubuwa da yawa masu wahala idan mutum aka ce zai kamfani yanzu kin ga ruwa da kika gani a nan mu ne muka kashe kuɗi muka jawo pipe tun daga bakin titin can babba zuwa nan wurin muka kawo pipe nan fa masana'anta ce duk nan wurin da muke abin nan masana'antu ne a wurin amma wani irin abu da yake na rashin daɗi a ƙasar mu abin da ya kamata a fara yinsa na farko kafin a ce a jawo hankalin mutane su zo su yi shi ake da ƙarshe saboda haka allah cikin ikonsa dai mu mun ci nasara cewa mun zaɓo wani abin da yake ana da buƙatarsa kuma cikin tsare-tsaren da muka yi mun yi ƙoƙari mun sanar da dilolinmu da ma'aikatanmu cewa to wannan fa abu da muke kafawa namu ne baki ɗaya ba wai mu mun yi ba ne saboda kawai mu mun samu kuɗi ko kuma mu ci wata riba a'a sai su zo gaba ɗaya mu muraya shi gaba ɗaya don mu tabbatar da wannan al'amari to wannan in akwai wani abu da ya sa har allah ya sa muka tabbatar da cewa har yanzu mu muna nan ba mu durkushe ba wannan shine mun samu fahimta daga wajen dilolinmu mun samu fahimta daga wajen ma'aikatanmu kuma alhamdulillah ga shi dai ƙoƙari ma muke mu haɓaka masana'antar domin mai ƙoƙari a mu daga nan har Nijar ana kaita. ta sha'anin wuta da me kuke amfani to wutan lantarki yanzu ka gama bayanin wuta bai isa da sauransu kuna da naku injina ne da ke baku wuta wajen yin ashanar wato wutan lantarki matsala ce kowa ya santa awa ashirin da hudu idan kamfanin nan yana aiki da janareta muke amfani abin da yake faruwa da muna samun wutar lantarki lokacin da muka kafa mun zo muna biyan kuɗi wani kalilan mun zo mun fara sai aka dinga ƙara mana kuɗin wuta aka dinga kara mana kudin wuta in kika zagaya duk masana'antun nan da suke nan wurin babu wani wanda yake ya dogara da wuta ta nefa babu shi wata ba wanda ya dogara da wuta daga hukumar ba da wuta ta lantarki ta ƙasa dukkaninmu yawanci da janareta muke amfani to generator kuma dole su zama manya su ma din kun shigo da su ne daga wasu kasashe a wannan generator anan muka siyo to a rana guda A shana nawa kuke yi fakiti fakiti ne kuke yi ko yaya kuke yi a rana ɗaya nawa kuke yi alhamdulahi wato a rana guda muna yin katan 400 kowane katan akwai fakiti dubu saboda haka kin ga dubu so 400 uh, muna yin wajen dubu arba'in kenan fakiti kowace rana kuma kamar yadda ne muke bayani ba ma iya biyan bukatun dilolinmu to yanzu misali katan ɗin da kuke na ashana kamar nawa kuke sai da katan guda to wato abin da muka yi wajen sa farashi idan har muna son mu ja ra'ayin sababbin diloli ko diloli wanda suke suna sayan wata ashana daga wani waje saboda haka sai muka ga cewa dilolin nan menene za mu yi na farashi mu ja su mu ja ra'ayinsu cewa mu su dinga sayar tamu a shanar sau da farashin da muka zo muna sawa ƙasa yake daga farashin da ake shigo da ashana daga waje to wannan ɗan abin nan da muka samu ɗan rahusa da su dilolinmu suke samu ya sa suke buƙatun siyan namu a yaushe. to kuma idan kuka yi ashanan nan kamar dubu arba'in ɗin da ka yi magana a rana ɗaya cikin wata so nawa kuke yi to a yanzu dai gaskiya muna aiki ne kwana biyar ko shida a sati saboda ka, idan muna yin katan hudu a rana kin ga kwana biyar za mu yi katan dubu biyu kenan a wata kuma za mu yi katan dubu takwas kuma kamar yadda na muke bayani wannan katan dubu biyu kafin ma mu gama an siyar abinda muke yi kenan a duk wata muna yin katan dubu takwas tunda duk sati muna yin katan dubu biyu to ka ce kana da niyan ƙara haɓaka nan wurin ya ƙaru wato kamfanin ta ƙara girma da sauransu za ka bubbuɗe ne a wasu wurare ko dai a'a a nan cikin abuja ne kake son ka ƙara girman shi muna da wani tsari ne guda biyu na farko yadda muka ga kamfanonin ashana a sauran ƙasashe za ki tarar da cewa in an ce kamfanin ashana kamfani ne da kawai yake tsoma tsinken ashana a wannan makestu ya sa a cikin fakiti a cikin fanko ya sa a cikin katon ya siyar kamfanoni daban su suke masa kwalin kamfanoni daban su suke tsinken amma mu a nan mu muke yin daga farko tsinke yadda za mu yanka itace ya zama wa'annan ƙananan ƙananan tsinkaye ya kasance an busar da su sannan mu zo mu tsoma shi tsinken a cikin wannan sinadari wanda shine zai zama kestu mu sa shi kuma a cikin fanko mu muke yin fankon ma'ana sannan mu sa a katan katan ne kawai muke kaiwa wata kamfanin su yi mana saboda haka faɗaɗawa abin da muke so za mu yi wato guda biyu ne na farko muna tunanin maimakon mu dinga zuwa muna kawo itacen daga can inda muke yanko shi mu kawo shi nan masana'anta me zai hana a can wurin mu yi kamfanin da zai dinga yin kawai tsinkayen idan ya so sai mu ɗauko tsinkayen mu kawo su masana'antarmu na farko kenan na biyu za mu faɗaɗa ta wajen ƙara mashina wanda zai sa mu haɓaka yawan katan da muke yi a rana na uku muna tunanin kan cewa tunda yanzu muna aiki ne awa takwas kawai a rana za mu ƙara wani shift wanda zai kasance shift ne guda biyu za mu yi awa goma sha shida ko awa ashirin da hudu ko shi biyu ko uku to wannan shine tsarin da muke so za mu yi na haɓaka wannan kamfani za mu ƙara mashin kuma za mu ƙara lokacin da muke sarrafa wannan ita ashana ma'aikata kuma za a ƙara ɗiba kenan kwarai za mu ƙara wato hajiya alhamdulillah babu wani abu da yake da tasiri da ba wa mutum sha'awa da kwanciyar hankali irin a ce yau ma'aikata kake ɗauka mun ga muhimmancin wannan abin kuma kira muke da duk wani wanda yake da hali babu wani abin da ya fi yau a ce kana ɗaukan ma'aikata ta hanyar ka suke samun abinci za mu ƙara ma'aikata insha Allahu kuma da akwai sauran wasu shirye-shirye ma da muke yi na kafa wasu masana'antun in Allah yarda. To na gode kwarai. To alhamdulillah ma da hajja. Ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. a madadin bakon namu alhaji nasiru abubakar abdullahi da wakiliyarmu maidina dauda da juli gresham wadda ta shirya mana sauti ni salo garba ke maku fatan alheri baza karfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta